dariya sosai ustas yayi ya ce tabbas ne shaida ne mata matata jaruma ce haka ya zaga da ita tana goye a bayan shi tana mai shagwaba cikin so da ƙauna ɗakin su afan ya kai ta ta yaba sosai da tsarin wurin suna fitowa ta ga wani safiya ɗaki da ke opposite da na yaran take gaban aisha ya faɗi cikin rawar murya ta ce wannan ɗakin fa ustas ya ce na yarana ne aisha ta harare shi ta ce ko dai kana nufin na amaryarka ne ido ustas ya zaro ya ja hannunta ya ce zo ki gani bin shi ta yi tana ɓata fuska ya tura ɗayan ya ce bismillah a fusace ta shiga sai dai abin da ta gani ya sa ta zaro ido ba komai ba ne sai kayan ciye-ciye na yara sun fi rabin ɗakin katon-katon na biskit sweet drinks kayan wasa babban ɗaki ne amma ya kusa cika aisha ta faɗa jikinsa ta rungume shi ta ce ka yi hakuri mijina na kasa controlling ɗin kaina ne na ɗauka wannan busasshiyar matar ta ka kai wa ɗaki wallahi a yanzu in na tuno da cewa ka san wata mace bayan ni zuciyata zafi take abdullahi ina jin kamar in haɗe raina ina son ka ina ka. ta faɗa cikin kuka sosai daɗi ya kama ustaz wai yau shi ne aisha ke kuka akan soyayyar shi da kishin shi lalle ya yarda ita ma tana son shi kamar yadda yake son ta a hankali ya ja ta ya rungumo ta ya ce ki daina min asarar hawayenki akan abin da ya zama tarihi ni na san kaddara ta ce ta zo a haka bai kamata a ce daga zuwan ki jiya ba a yau ki tashi da hawaye na kunci ba na farin ciki ba Aisha ina jin zafi da raɗaɗi a zuciyata matata in naga kina hawaye ina jin babu daɗi ki hakuri Aisha na san abin da ciwo amma ki duba ki gani ta sanadin yarinyar nan ne Allah ya bayyanar min da ke ɗin ta dabanci a rayuwata ke ɗin haske ce a rayuwata ke din babu yake wallahi wallahi Aisha ban san darajar ki ba har ga Allah ni na san nai miki zalunci na tauye hakinki saboda ina ganin ina miki komai ba kowace mace ke samun haka ba ban san ban da wayo ba sai da na auri wannan yarinyar wallahi Aisha so ɗaya na tara da ita ita ma kaddara ce da kuma Allah ya so ya nuna min ke din mace ce mai muhimmanci baya ga haka ban sake sananta ba sai kalubalen da na fuskanta a dalilinta cikin kuka Aisha ta ce to yanzu tana ina Ustas ya ce Allah masani a lokacin ya da aka yanke musu hukuncin an faɗa min don ban samu halarta ba bulala aka yi musu su duka daga ƙarshe aka aura mata aka aura ma ita yarinyar kwartan saurayinta shi kuma dama mai shari'a ya haɗu da cutar da ta mai da shi mace babu wadda za ta iya zama da shi Aisha bana fatan a ce akwai ranar da zan sake aure gidan nan naki ne da ke da yaranki na miki wannan alkawari sai kayi abu ka ji daɗi kake fatan ka kara ni ko ban ji daɗi ba babu abin da zai sa ni karawa kin maye min gurbin kowa Aisha ta ce to alhamdulillah mijina ni kaɗai. ai na ishe ka ko duk da naga ka zama ustas yace na zama mayanki ba dariya ta yi ta kai ta kai mai duka tare da rugawa ta ce na maka wayo ba zan goya ka ba kana kato ya zan yi in goya ka a guje ya bita ya fara zagayo kujera yana neman kama ta sai da suka gaji suka zauna ta haye shi tana mai da numfashi hannun shi yasa ya zagayo jajayen labanta ya ce Aish I love you ido ta zuba mai ta ce me too my life ustas ya ce zan je in yi sallah ki mata shike Aisha ta tashi tana diddira kafa tana shagwaba ta ce ni dai bana son rabuwa da kai ka sani ka sa ni a hularka ka je da ni dariya ya sanya sosai ya ce gaskiya ne Juliet ta ce ema, eh ai ba na son rabuwa da kai ne ido ya kashe mata ya ce zan je in yi ibadar Allah in na dawo kuma sai mu yi ta gida ko ido Aisha ta zaro tare da rufe idanunta ta roga da tana dariya ta haura sama Ustas ya tashi yana alhamdulillah ya shiga ɗakin shi yayi wanka ya ɗauro alwala ya fito bayan ya shirya ya kira wayar Mujahid Mujahid ya ɗauka yana faɗin ango ka sha kanshi Yoni na ɗauka ma ka tafi hutu kenan ba za ba za sake jin ka ba murmushi ustaz ya sake yana so su gira ya ce hun hmm, kana ina haka mujahid ya ce ina kusa da unguwarku na kawo wankin hula na mai gidana ustas ya ce ka kara so mana mamaki sosai kama mujahid ya ce kace me gidan naka wai ustas ya ce na san abin da kake tunani abokina amma ni na ce ka kara so mu haɗa masallacin kofar gidana da to mujahid ya amsa ya kashe wayar bayan sun gama sallah ustas na zaune mujahid ya shigo tashi yayi suka fito suka doso gidan shi waya ustas ya daga ya kira matarsa aisha ta yi wanka ta sanya wani dakakken lace red and black ya haska farar fatar ta ta kashe ɗauri jin wayar na ringin ya sata jin wayar ta na ringin ya sata ɗauka a yangace ta ce mijina ya fi na kowa murmushi ustas ya sake ya ce ta da babu yake ga munan a bakin masallaci ne da mujahid ina fatan kin shirya ganin mu ranke shi daɗe Aisha ta ce sosai Allah ya kawo ku lafiya. Ustaz ya ce amin yana sakar ma wayar kes mai zafi. Mujahid sake baki yayi yana bin shi da kallo. Babu abin da yake gani a fuskar Ustaz sai farin ciki. Ustaz ya katse mai tunani da cewa abokina wallahi aure akwai daɗi. Akwai natsuwa a cikinsa, akwai samun walwala da farin ciki na musamman. Wallahi Mujahid ina so in ga kayi aure cikin lokacin nan. Mujahid ya yi dariya ya ce duk santin aure ne haka. Zan yi insha Allah. ka sani Abdullahi shagon da nake ba nawa bane shi kuma na naga kamar mutum ne mai jin zafi yaga ka samu ci gaba nan da nace zan yi aure zai iya ganin kuɗin sa zan kwashe shi yasa nake bin komai a hankali amma wallahi ni kaina da kyal nake bace akwai wata Zainab yarinya yarinyar akwai nutsuwa ta dade tana son in turo gidansu a yi magana amma na san ko muhalli na ban kammala ba ta yaya zan yarda in faɗa mata ustaz ya tsaya ya kalle shi kallo mai cike da tausayi ya ce mujahid ka yarda da babu mai yi sai Allah mujahid ya ce tabbas haka ne ustaz ya ce ka yarda duk sanda ka samu wani abu Allah ya baka bayin mutum ba mujahid ya ce na sani ustaz ya zaro ki din ya zaro ki guda biyu ya danna ya danna ma mujahid su a hannu ya ce waɗannan duka Allah ne ya baka ki wannan duka Allah ne ya baka kiɗin mota ta ce da kai hidimar biki da ita ka ɗauka Allah ya baka wannan kuma kiɗin gidana ne ka ɗauka baki ɗaya na baka da dukkanin abin da ke ciki in kana so ita ma yarinyar za ka iya sauƙaƙa ma iyayenta ka bar mata kayan ciki akwai sabbin gadajen Aisha da ko hawansu ba mai ba za ka iya bar mata kyauta Allah ne ya bata Mujahid ya rike ɗin a hannu yana ji juyawa yana jin abin kamar mafarki Ustas ya girgiza shi ya ce Allah ya sanya dai Mujahid ba tunani kake ka bar mini kamar ni abokinka abokinka zan ɗauki kyauta in baka ba mujahid ya ɗago idanuwansa daga da yake cike da hawaye ya ce abdullahi ni mujahid ka ba ma kyautar gida hada ma mota ustas ya ce yi ma aboki na gari kyauta kamar ka babbar riba ce a yanda nake ji mujahid tunda na samu aish komai nawa zan iya badawa wallahi zan iya bada komai don wani ya yi aure kai ma gara ka mori raka ka ji daɗi tunda gashi nan ka fara zama ta zuru murmushi mai haɗi da hawaye mujahid ya sanya tare da kokarin dokawa kasa dan ya ma ustaz godiya Ustas ya ɗago shi a hankali tashi ya ce kada mu yi haka da kai mujahid kada ka min haka don Allah mujahid ya saki kuka ya ce ka min abin da ban taɓa tunani ba ko samu ba ka bani muhalli ka bani mota Abdullahi Allah ya biya ka da aljanna shine kawai abin da zan iya cewa Ustas ya rungumo shi yana lallashinsa da ganin suka yi cikin gidan shi mujahid fuskarsa cike da fara'a ko taliyar da aisha ta girga musu kasa ci na kirki yayi daga ƙarshe ya musu godiya sosai tare da yi musu bankwana ya fito ustaz ya mishi rakiya har wajen motar da ya bashi sai da ya ga ya ja kana ya koma ciki aisha ta tsaya mujahid amin aisha ta taya mujahid godiya da fatan allah ya ƙara mishi buɗi na alkhairi da aman ya amsa yana janta a jikin shi aisha ta ce my love saura su aliyu kaga su ma sun fara manyanta ya kamata ka haɗa ka aurar da su baki ɗaya ka ji babban yaya shiru ustaz ya yi sai can ya saki murmushi ya ce maganar ki ba haka ce matar aljanna na gode da tunatarwa amma su dukkaninsu suna da gidajensu na tuntuɓe su in ya so in ba su sadaki da lefe don ina so kowa ya yi aure ya ji yadda nake ji to aisha a ta rungume shi ta ce wa mijina Allah ya karo maka arziki ustaz ya ce amin ya Allah Aisha ta ce bayan ka gama da su suma su aurar su ma su hajiya sai ka canza musu kayan ɗaki don su san babban yayansu ya fi so gari ko tana nufin kannan ustas ɗin ustas ya ce yanda kika ce haka za a yi uwar gidana amaryata insha Allahu wannan duk ba matsala ba ne na gode da kika nuna min hanyar da ta dace Aisha irin ku kalilan ne marasa bakin ciki da nuna dangin miji nasu ne Aisha ta rungume shi ta ce kai ma haka mai sa'a ke samun ka ustas ya dauke ta baki daya yayi dakin shi da ita yace mu je mu yi lola aisha ta ce dama ina jin bacci sosai Allah sarki washe gari ustas ya kwashi Aisha suka je gidan Hajiya bayan sun gaisa ya faɗa mata abin da ke tafar da su na san a sanya bikin sa Aliyu da kuma gyaran da zai ma kannan shi daɗi sosai Hajiya ta ji tare da sama Aisha albarka sai ji jake da ita kamar za ta goya ta ko motsi ta yi sai Hajiya ta ce akwai abin da kike so abin har ya ba Aisha kunya Alhaji na dawowa suka gaisa da Hajiya ta kora mai bayani Alhaji ya kira su Aliyu ya tambaye su ko akwai wanda suke so kowa ya ce eh akwai yanayin kasuwa ne ya sanya ba su yi magana ba ustaz ya ce ba damuwa shi ya ɗauki nauyin komai murna ta kama su suka rungume shi suna kwararo mai addu'a bayan kwana biyu aka je aka nema musu aure inda ustaz ya nemi alfarma da a haɗa da na abokin shi mujahid alhaji ya amince aka sanya biki wata biyu da sati ɗaya zo ka ga murna wurin mujahid gani yake ya ma angwance ya gama bayan wata biyu aisha ce ke sakowa daga kan step da sauri kunnen ta rike da waya tana ta faɗin my love komai an kammala yanzu ma na sake dudubawa, komai an sanya kashe wayar ta ta zauna tana dafa kanta cike da azabar sara mata sam sam a yan kwanakin nan bata jin daɗi dole ke saka ta wartsakewa saboda hidimar su mujahid da ta matso komai na gidan komai a gidanta ake yi gashi biki saura sati ɗaya yanzu haka lefe suka haɗo gashi ana shirin kaiwa ita kamar ma ba za ta iya ba su usman shigowa su kai da sallama wurinta usman ya ce um, ummi sane da gida da kyal aisha ta buɗe idanunta ta kalle shi ta shafa kansa ta ce ku da dawowa usman ya ce ummi ki da lafiya ne aisha ta ce me ka gani my boy bata fuska ya ce kawai aisha ta ce maza ku haura sama bana son surutu ku yi wanka ku sauko ga abinci nan an kawo muku daga gidan hajiya murna yaran suka fara suka yi sama ba su jima ba suka sauko suka yi wurin dining suka zuba usman ya doso wurinta yana ummi zo mu ci kamshin abincin da ta ji ne ya sanya cikin ta hautsinewa a guji ta toilet ta fara kwarara amai kamar za ta amayar da yan cikin ta usman da ya ga maman shi haka da sauri ya ɗauki wayarta numban abban shi ya gani sama ya danna mai kira ustas ya ɗauka yana cewa ya dai madam ko in dawo ne yana rasa gane miki kwanan nan wallahi Usman ya sanya kuka ya ce abba ummi ba ta da lafiya tana ta amai a tone tun ɗazu. Salati ustas ya sake tare da cewa aje wayan gane nan isowa. Mutanen da yake sallama da za su yi abincin biki ya tashi ya baro su ya hau mota ya fara kwararo gudu. Allah ne ya kawo shi lafiya yana shigowa kwanar gidan shi kamin ya ida karasawa ya dan ya danna man Najib waya bayan ya dauka a gigice ustas ya ce don Allah abokina Maryam ta zo ta duba min matata tana ta amai ne Najib ya ce subhanallahi ai dama tana gida bata dawo ba bata dawo aiki ba tunda ta tunda ta haifu bari in faɗa mata ustaz ya ajiye waya yana dukan steering tare da dafi zuciyarsa yace me ke damun abincin ruhi na a tare suka isa da Maryam kasancewar gida ɗaya ke tsakaninsu ko fakin ustas bai gama ba ya yanka da gudu ciki yana rike babban rigarsa muryar maryam ta bi shi a baya da sauri suna zuwa aisha na fitowa a galabalce tana mayar da numfashi ustas ya kamo ta ya rungume ta ya shafa kanta ya ce mai kika ci aisha da ya saki amai da sauri ta ture shi ta sake komawa toilet din ta fara wani kakarin ustas zai bi ta maryam ta tsaye da shi ta ce ina ganin fakamshin kamshin ka ne ba ta so da alama mun kusa samun karuwa dogon birki ustas ya ja tare da wani zaro fararen idanuwansa kallon da bai taba ima maryam ba na kuralla yau ya tsaya yana mata cikin rawar murya ya ce kina nufin na dasa kwaina a cikin aisha maryam ta ce tabbas ko da ban auna ba amma hasashena ya tabbatar min da haka hamdala ustas ya hauyi ga allah yana jin wani irin farin ciki da bai da misali yana jin tamkar wannan shine haifuwar shi na farko da aisha yana jin shi kamar ba su taɓa samun yara ba a guje ya yi sama yana cewa maryam Ya aikin ki kamin in yi wanka in canza kayan nan da ba ta so maryam ta yi murmushi ta karasa wurin aisha ta ɗauko ta ta ce kawaya ne duka duka wata biyu dan zalama sai an ganki da ciki aisha ta ce ba za ki gane ba ne na san ina da shigar ciki amma na so a ce sai ya fara girma kana zai ganshi. amma fa wannan karan laulayi nake abin da ba na yi ko kaɗan amma wallahi ta ranar da na samu cikin nan na fara wahala ina ta ɓoyewa amma abin ina ga hidimar bikin nan ga shi da mun gama na Yasif zamu da matarsa Sara Maryam ta saki guda ta ce madalla za mu sha shagali ba na gidan ustas Aisha ta yi masa fuska ta ce ni dai bani da ni dai diyata in goya ta kin ki sako ta Maryam ta ce dole ta sako ta ga takwararta kuma uwarta Aisha ta ce gaskiya ne tare da ɗan kishin gidewa a kujera kamar Maryam ta gama kiciniyar sako yarinyar Aisha ta yi bacci ganin haka maryam ta ce to fa dan hutu muka samu bar ma mu je gida idan baki wani bukatar aune aune in ya ce mu je amiki skyline tana cikin goya humaira ustas ya sako da gudu hannun shi rike da waya aisha ta ce ustas bari in je gida Allah ya bata lafiya naga ta samu bacci zan kawo mata magungunuwa anjima in dadin humaira ya dawo ustas ya washe baki ya ce an tabbatar da ciki ne ko ya faɗa yana yin ƙasa da kansa maryam ta ce eh ya ustaz ita ma ta san da zaman shi sujjada ustaz yayi yana alhamdulillah Allah na gode maka da ka nufe mu da samun karuwa a karo na uku Allah ya sauke ki lafiya matata Allah ya sanya in samu mace in sa mata sunanki ko dan in samu ta yi halinki Maryam ta yi dariya ta ce amin sai an jima ustaz ya ce am na ce insha Allah hajjin bana da ke da Najib za ku je kana Humaira ta yi shekara sai a bar mana ita ido maryam ta zaro bakinta kamar ya tsage godiya ta hau mishi ba ka kautawa ba ta taba tunanin haka daga abdullahi ba ustas ya ce ba komai mun gode mu gode ma Allah kai ta sa za ta fita sai kuma ta ce ko in je da yaran gida in lokacin makaranta yayi direba ya je ya kai su islamiya ustas har kyarma yake wurin cewa eh dan kagare yake je ga Aisharsa Maryam ta tattara su suka wuce gidanta Ustas na ganin suna fita ya yi wata iriyar sufa. Sai gurin Aisha baki ɗaya kunnuwan shi ya sanya tallaɓo kugun ta fuskarta da ta yi wani irin haske sosai yake bi da kallo a hankali ya gangaro kan mamanta da suka sake cika rabin su duk sun fito ta saman rigar. Ɗaukar ta yayi baki ɗaya ya yi sama da ita ya shimfiɗe ta akan makekin gadonta. Rigar ta ya ɗaga yana shafa lafaffen ta da ba za ka ce ta haifi yara biyu ba. Ya tutsa shi ya sa yatsan shi akan mararta yana yawo da shi. ya ce Aisha Allah ya fito min da ke duniya lafiya Allah ya sanya ki yi halin mamanki ina son cikin nan san da ban taɓa yi wa kowane ciki ba Allah ka cika min na ka bani ya mace mai albarka motsi Aisha ta yi tare da buɗe idanunta don wata kafurar yunwa take ji ustaz ya saurin yin wurinta ya ce sannu matata a bar alfahari na murmushi Aisha ta yi ta ce yawa abban baby baki ustaz ya washe ya ce me zaki ci Aisha ta ce dan malele waya ustas ya ɗauka ya ce kin ci kin gama ya faɗa yana buga sallama hajiya ta ɗauka ta ce abdullahi mun yi waya da aisha ta ce mun sai yara sun dawo school za ta iso to na ci ta shiru kuma ga yan uwanta nan na jiranta ka san yau kai lebe ko ustaz sai dan so kai ya ce hajiya ba ta jin daɗi ne ba za ta iya fitowa ba salati ajiya da sake tare da cewa me ya same ta ustaz ya so kai ya ce abin arziki ne hajiya zaki sake samun jika izunduma yanzu ma ɗan malele take so na ce bari in faɗa miki na san kina ajiyar tsakin masara saboda batan tsakin da naga kina yawan yi guda hajiya ta sa tare da cewa kai masha Allah amma na ji daɗi Allah ya raba lafiya yanzu bala ya zo ya karba mata kamin ya iso an gama su kuma su habiba za su zo nan su ganta sai su kwashe kayan dan a samu a kai musu ustas ya ce mata zai aiko su kuma in an zo karɓo karɓa su biyo shi su taho tare ya mata godiya ya kashe wayar fuska aisha ta yatsina ta ce wato sai da ka faɗa ma kowa za ka faɗa ma kowa ko ko kunya ba ka ji ustas ya ce ya za a yi in ɓoye lafiyata lafiyayyen namiji kenan murmushi kawai ta yi bata ce komai ba dan bakinta ya cika dan yawo ustas ya ji wayar shi na ringin ya ɗauka tare da cewa ina ta kiran ka baka ɗauka ba aliyu baka kusa ne aliyu ya ce eh wallahi na je gida ne suna cin dangin su tafiya suna mata jere ustas ya sosa kansa ya ce aliyu aisha ba ta da lafiya ban da nutsuwa da zan yi hidimar ku gaskiya amma ko nawa kuke so ka ɗauka kawai ayi abin da ya dace Aliyu ya ce subhanallahi me ya same ta ustaz ya ce baby za mu samu ya faɗa yana kashe wayarsa Aisha ta tashi ta shiga toilet ta fito tana masifa ta ce na bani kowa siyasan ina da ciki ne ustaz ya ce eh mana gwara a san ne jarumi ne yanzu ma umma zan kira ta su Abdul ihu Aisha ta sa ta faɗa kansa tana kokarin kwace wayar shi dariya ya hau yi mata yana faɗin ki kullafa?," akwai ajiyata a cikin ki ki zauna na daina ki zauna na daina ba zan faɗa ba da dai yafi tace to na so kararwa nan to amma abu ya gagara sai mun haɗu da ku a kashi na ashirin da 26 kawai yayin da shi zai zama na ƙarshe da izinin Allah kuma huta lafiya